Initially, it impacts negatively on Nigeria, but in the long run, A gajerin zango wannan mataki na haramta kai kayan amfanin gona turai zai yi wa tattalin arzikin Najeriya illa. Amma a dogon zango hakan zai zama alheri ga manoman Najeriya don za su rika bin ka'idojin duniya na adana amfanin ta hanyar sanya magungunan kwari da na adana da aka amince da su a duniya. Sanata posta Ogolo ke magana kan matakin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauka na hana kai kayan amfanin gonar Najeriya turan. wanda hakan ya biyo bayan gargaɗi ne har sau hamsin da hukumar kare lafiyar abinci ta turai ta wa najeriya na bin ƙa'idar sanya wani sinadarin kare lafiyar wake da ke da illa da su kuwa manoma a nan najeriya ba su mutunta gargaɗin ba da ya faro tun 2013 when a senator raised it on the floor of the senate we Lokacin da wani sanata ya kawo maganar ba mu ɗauki tsatsauran mataki ba, da hakan ya zama kalubale ga hukumomin noma da kula da abinci na Najeriya suke wayar da kan manoman don bin ƙa'idojin duniya wajen adana kayan abinci da ake kaiwa kasuwannin ketare In ji Sanata Foster, wanda ya ce ya ma taɓa yin irin wannan hada-hadar ta fitar da kayan abinci zuwa Turai. Dan majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ma ya ce majalisar su ta zanta kan wannan haramcin. Mun samu dai kokoro an kawo mana majalisar cewa kungiyar tarayya turai sun hana kana shigar musu da kayan noma kusan guda arba'in da wani abu maganar da suke fada ne akwai wasu magungunan da manomanmu lokacin da suke ajiye da wayannan kayan noman kamar wannan maganin da yake ciki da samun a ajiye su don kare ɓaci bai kamata a shigar musu da sauri ba don wata rana an sa wannan maganin yakan ɗauka kusa da wata shida kafin bar mutane su ci to sun sun to maganin na a turance dai ana kiranta aflatoxin to aflatoxin shi da ce za ka sa maganin kamar yanzu a wake ka ajiye ta za ka iya ka ajiye wannan waken shekara uku hudu bata lalace ba kuma majalisar ta yarda yanzu za a yi kai an tura wani a wajen kwamiti in Allah ya da kuma kwamiti din an kusa haɗa su don kasan ba gama da kwamiti ci ba amma Allah an sa yanzu nan da kwanaki ya sace kaɗan za a je a fara wannan aiki don duk manomin da ba fita da kayansa waje ba to gaskiya akwai matsala. Wani mai sha'awar bunƙasa noman tumatur a nan Abuja Shitu Muhammad ya ce da Najeriya ta bullo da sabuwar dabarar turar kayan amfanin gona ketare don kaucewa amfani da magungunan kwarin. ta hanyar da bata dace ba abin da muka gada ita ce noma amma mu buƙasa ta mu kawo injinoni wanda za mu jara wannan abubuwan bayan mu kwashe ta raw aka mu kai kasan waje ba a'a mu ma mu kawo machines waɗanda za a tantance wayannan kayan noma din a jara su a mai da su ko na gwangwani ko cikin leda wanda ko ka kai ko ina ne a duniya za a saya manoman najeriya dai kan kai wake riɗi ko da makamantansu kasuwan turan da sai saidawa ita kuwa hukumar kula da lafiyar abinci ta najeriya nafdac ta ce rashin bin ƙa'idojinta ne daga manoman ya jawo wannan akasin Nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya sani ga magana da yin noma noma an mai daɗi amma yaro ya ta bai noma yaro ya ta bai noma ba. Taji da bawan dagi duk dai. A ƙara bawan taki sani.